Gwamnatin Jihar Gombe Arewa maso gabas ta ce ba gudu ba ja da baya kan kudurin tabas ta ce ba matasa a jihar wanda a can baya suka yi kaurin suna kan kalare duk da bice da kullun da a cewar gwamnatin wasu maras kishin jihar ke mata. Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Gombe Alhaji Ahmad Yayari ne ya bayyana haka a wani taron manema labarai da gwamnatin ta kira don ƙarin haske kan tashin hankalin horar da matasa a garin malam sidi um, wannan lokaci na yan jarida ba su manta ba shi mai girma gamna da ya zo ɗaya daga cikin wanda ya fara faɗa ranar da aka rantsar da shi a stadium ya ce daga nan stadium idan akwai wani ɗan kalare ya aje dansa daga nan stadium domin babu kalare daga wannan lokacin ya ɗauki alkawari cewa matasanmu zai ingantar da su kuma zai dawo da su mutane na gari karo na farko na wannan niyya ɗin ya ɗauki matasa guda 1,200 wadda aka kai su somalian cd a dawo marshal a lokacin da aka fara training na farko idan ba ku manta ba an samu damuwa a kam na malam cd inda akwai waɗanda sun hakikance sun rantse da allah wannan shiri na mai girma gamna na gyara matasan nan sai sun tabbatar da cewa wannan abun bai yiwu ba sun yi duk yunkuri na samun hana yaran nan zuwa wannan abun ba su samu su yi nasara ba a karo na biyu shine wanda shi mai girma gamna ya bude ran litinin inda aka ɗauki yara dubu ɗaya da ɗari biyar wanda a yanzu haka suna training a malam an bude ran litinin jiya allah cikin ikonsa sai muka fara samun ripotai na cewa an kashe yara biyar an kashe yara shida an kashe yaro ɗaya Muna jin labari muka tura shi kwamishina na matasa da na kananan hukumomi da camomin kananan hukumomi guda tara suka tafi kam din nan su je su duba menene yake faruwa. Wayannan ma'aikatan namu suka je suka duba suka dawo labari ba haka yake ba. A halin yanzu dai tun da aka je kam din nan babu wanda aka kashe babu wanda ya mutu. In ikonsa ya sa al'umman Gombe sun san manufofin gwamnati akan wannan harka. Amma babban magana shine babu wanda aka kashe. daga fara kam har zuwa yau. Irin wannan abubuwa da ake na ka gwamnati ta ɗauki alkawari da haɗa kai da jama'a da tabbatar da cewa wannan abun an daina shi a Gombe ko mutum yana so ko baya so mun ɗauke shi hakki a kanmu domin mu ne domin ‘yan uwanmu ne domin mu ne bara mu yarda da abun da zai cuce su ba. Alhaji Ahmad Yayari shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar Gombe to kowane hali ake ciki a sansanin Alhaji mijin yawa Sani Labaran shine kwamishinan ma'aikatar rage raɗaɗin fatara da samar wa matasa ayyukan yi mun samu yara sun dawo don muna ɗaukan attendance muna da yara sama da dubu ɗaya da ɗari hudu waɗanda suka zo ba su koma ba ma a mai da su kuma duk wanda yake da sha'awa na ya je ya kai ziyara a wannan wuri muna da matakai waɗanda sai an zo ofis mu. mun tabbatar da lallai ziyarar ta kai a yi ta in ba ta kai a yi ta ba ba za mu amince ba. Alhaji mijin yawa Sani Labaran, kwamishinan ma'aikatar rage raɗaɗin fatara samarwa matasa ayyukan yi. Bayanai da ke fitowa daga sansanin na nuni da cewa lamura sun daidaita a sansanin na malam sidi inda kakakin majalisar dokokin jihar gombe honorable inwa garba da ma shugabannin ƙananan hukumomi goma sha ɗaya a jihar gombe suka samar wa matasan buhunan shinkafa 150 da shanaye bakwai duk a ƙoƙarin kwantar wa matasan hankula sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a nigeria